Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 25 ga watan Maris na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yiwu wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle an sako su a jiya laraba wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin ƙasar. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu shugabannin kungiyar ma'aikatan majalisun dokoki a Najeriya sun yi karin haske kan yajin aikin sai baba ya gani da suka tsunduma. Mun shiga yajin aiki ne domin mu karfafa aikin majalisa. Aikin majalisa shine yin doka da oda. Idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba, to kaga ana wa ita kanta a zagon ƙasa. A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin rajin dimokuraɗiyya sun shawarci hukumomin kasar da su ɗauki matakin kare lafiyar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji Alhaji Muhammad Usman bayan da wasu matasa suka taru a kofar gidansa. A ɗauki matakan ganin ansa jami'an tsaro waɗanda za su kare shi su kare iyalan shi su kare gidan shi da wannan yauni ya rataya a kan gwamnati. Sannan kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Neja da ke Najeriya ta kaddamar da bincike kan wata mata da ake zargin ta kashe kishiyarta. kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdi ke gabatarwa Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu sun faɗa a wata sanarwa cewa makaman da aka harba da ba a san ko meye ba a tekun japan wanda ake kira tekun gabas a koriya aka harba shi nan take dai ba a ba da karin bayani ba akan irin makaman ko kuma guda nawa aka harba an dai haramtawa koriya ta arewa da ke da nukiliya kera makamai masu linzami a ƙarƙashin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a miyamar da aka kulle an sako su a jiya Laraba wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar da nufin lallashin masu zanga-zangar waɗanda suka shaida lamarin a wajen gidan yaron ensign da ke yangon sun ga motocin bas makare da matasa suna cikin farin ciki wasunsu suna nuna yatsu uku wata sara ta nuna adawa da masu zanga-zangar suka kirkira gidan talabijin da ke mallakar kasar ya ce mutane 628 aka saki Haka kuma a jiya Laraba aka saki Fenzo ɗan jaridar kamfanin AP wanda aka kama a watan da ya gabata lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar juyin mulkin. jami'an tsaron myanmar sun kai mummunan farmaki akan masu zanga-zangar ta adawa da juyin mulkin da aka yi a ranar 1 ga watan fabrairu lamarin da ya mai da hannun agogo baya a ci gaban da aka samu ta fannin dimokuraɗiyya shekaru goma a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asiya A jiya Laraba ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenyar musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai ba da cikakken bayani akan yadda za a kwashe 'yan gudun hijirar. Hukumar ta UNHCR ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kuma ta buƙaci Kenya ta tabbatar da ta ɗauki matakan kare 'yan gudun hijirar. A wata sanarwa hukumar ta ce matakin zai yi tasiri wajen kare 'yan gudun hijira a Kenya ciki har da batun halin da ake ciki na annobar COVID-19. Fred Matiyangi, ministan cikin gidan Kenya wanda ya fidda sanarwar ya ce babu damar wasu ƙarin shawarwari a cewar shafin Twitter ma'aikatar. madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yau aka shiga rana ta uku da kasancewar zauruka da harabobin majalisun dokokin jihohin Najeriya shida a garkame biyo bayan yajin aikin da kungiyar ma'aikatan majalisun ke yi akan batun aiwatar da dokar tabbatar da 'yancin cin gashin kai ta fuskar kuɗaɗe da ma'aikata. Daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da rahoto akan wannan lamari. Gabanin tsinduma wannan yajin aiki na sai baba ta gani sai da shugabancin kungiyar na kasa baki daya ya yi gargadin makonni uku a karan farko. Majalisa tana nan a rufe kamar yadda ita kungiya ta kasa ta bamu umarni cewa mu rufe majalisu ta mu nan ta Kano alhamdulillah kamar yadda idan kai ke nuna ma yanzu ga ta rufe ma'aikatan mu sun da haɗin kai su ma kuma yan majalisa babu wanda ya zuwa. Abinda su kungiyar mu ta kasa ta gaya mana za mu rufe wannan gida ne har zuwa lokacin da aka samu daidaito kuma shi wannan daidaito zai zo ne daga ƙasa. comrade ubala yusuf kenan shugaban kungiyar ma'aikatan majalisun dokokin najeriya reshen jihar kano shi takwaransa na jihar jigawa comrade umar adamu kazaure cewa yake yajin aikin baya nufin kasar ayyukan majalisar dokoki a matakin jihohi. Ba wai mun shiga yajin aiki bane domin kasara aikin majalisa. Mun shiga yajin aiki ne domin mun karfafa aikin majalisa. aikin majalisa shine yin doka da oda idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba to kaga ana wa ita kanta demokuraɗiyya zagon ƙasa. yanzu haka ne kungiyoyin rajin shugabanci na gari a najeriya sun fara tsokaci a kan wannan batu. ba wai magana ce ta ko wani zai musu alfarma a yi musu ba a cikin tsarin mulkin najeriya yake cewa a ba su yancinsu na samun kuɗaɗensu da gudanar da ayyukansu directly wanda kuma wannan samun yancin ya haɗa har da daukan ma'aikata wanda muke magana legislative service commission a state level wanda ita wannan doka ta tabbatar sai an yi wannan mu kanmu a matsayin mun tunkari majalisun jihohi da yawa a ƙasar nan cewa lallai lallai su kokari su tabbatar suna cin moriyar wannan doka wanda shugaban ƙasa banda ma dokar da take tsarin mulki ya zo ya kara ba da executive order wato wadda take kara karfafa cewa lallai lallai a a gudanar da abubuwan nan har yanzu amma ana jan kafa wasu jihohin ma ba ma sa iya magana ina faɗa ma akwai 'yan majalisar da gaba ɗaya in kai musu wannan maganar ma tsorata suke suna tsoron gwamnoninsu to ma'aikata kuma da suke karkashin su gaskiya ba za su zauna su gaba da ganin wannan yanayi yana gudana ba wani ya kamata 'yan majalisa su kalla su gani sai su dora akan abin da ma'aikatansa suke na fafutuka na samun wannan yanci. comrade abdulrazak alkali kenan guda cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari a najeriya a nasa bangaren sanata mas'udi el jibril doguwa na cewa rashin aiki da duk wata dokar ƙasa abin kyama ne matuka. daga lokacin da aka ci shugaban kasa an yi karance-karancen doka a majalisa an yarda da ta a majalisa aka kai masa kan teburinsa isa hannu to daga lokacin kowanne gwamna ne ko a ina ike idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya kare kundin tsarin mulki dama majalisu abin da isa ake kansu shine wato gwamnoni da suka rike suka shaƙe wuyansu ai akwai zarge-zarge da dama waɗanda wata doka ba za a yi ba sai idan majalisu suna cikin talauci amma daga lokacin da aka ce an samu wannan autonomy din kuɗi idan ya shigo aljihun gwamnatin jiha na majalisar jiha zai tashi shiga cikin asusunta ba tare da gwamna ko wani gwamna ya shiga ya shige a ciki ba ai kaga za su iya tafiya da al'amuransu cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi saboda haka majalisar ƙasa ta kokari ta kafa kwamiti wadda za ta ga tsakanin gwamnoni da waɗannan majalisun domin a samu a kawo ƙarshen wana dama dama sanata mas'udu el jibril dogo kenan tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya mahmud ibrahim muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. An kammala zaman shari'ar sirri da aka yi wa wasu 'yan Kanada su biyu da aka kulle fiye da shekaru biyu da suka wuce a China, yayin da za a sanar da hukuncin da aka yanke musu nan gaba a cewar sanarwar China. A watan Disamban shekarar 2018 aka tsara Michael Spavor da Michael Kovrig a matsayin mai da martani a kan kamen shugabar kamfanin Huawei Mang Wangju a birnin Vancouver da ke Canada wacce ta yi ƙoƙarin ta nemi a maida ta Amurka don shari'a. sanin halin da fursunonin biyu ke ciki lamarin ya canza tunanin 'yan kanada akan abin da china za ta iya yi da wanda ba za ta iya yi ba abin da ɗaya daga cikin tsofaffin jakadun kanada a beijing kuma tsohon babban jami'in tsaro ya faɗawa muryar amurka kenan ranar juma'ar da ta wuce aka yi shari'ar michael spavor a arewa maso gabashin dandong bayanin da hukumomin china suka fidda shi ne an yi shari'ar kuma ana jiran hukunci. Shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi mataimakiyarsa Kamala Harris don sa ido a kan ɗaya daga cikin manyan batutuwa da gwamnatinsa ke fuskanta a watannin farko na mulkinsa, wato kwararar baƙi da ke isa kudancin iyakar ƙasar. Yanzu za mu yi aiki da ƙwararru abinda Biden ya faɗa kenan a jiya Laraba. Ba na iya tunanin wani da ya fi cancantar yin aikin a cewarsa. inda ya bayyana abubuwan da Harris ta yi a baya a matsayin babbar lauyar California jihar da ke bakin iyakar kasar. Shugaban ya faɗa wa Harris tsohuwar sanata wadda ita ma mahaifanta baki ne cewa na baki babban aiki amma kina ta murmushi. Harris a tare da shugaban sun lura cewa aikin ba mai sauki ba ne. Sun kira kwararowar bakin a bakin iyaka Amurka da Mexico babban kalubale. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin rajin dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun shawarci hukumomin kasar su ɗauki matakin kare lafiyar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji Alhaji Maman Usman bayan da wasu matasa suka taru a kofar gidansa da nufin matsa masa lamba ya yi watsi da kayan da ya sha a zaben 21 ga watan Fabrairu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani. a sanarwar da suka fitar kungiyoyin na gamayyar ccdr sun fara ne da taya bazum muhammad murnar nasarar da ya samu a zaben da ya gabata kamar yadda kotun tsarin mulkin kasa ta tabbatar da shi a matsayin sabon zababben shugaban kasar niger da kashi 55.66 daga cikin ɗari na yawan kur'un da aka kada kafin su gargadi 'yan siyasa da magoya bayan su su ba da kai bori ya hau sayyabu lawan sallau na daga cikin shugabannin waɗannan kungiyoyi. are na kudiri ne wanda ba a kai kare shi ikon allah ne sai dai a rungum kadara kuma a yi jira har shekara biyar demokrasi abin da ta gada shi ne a je zaɓe an ƙare zaɓe lahiya kuma a yi sallama kowa ya kai kama aikin shi muna tsammanin wannan hanya ita ce za a doka kuma ita ce sahiha ta gaskiya wadda duk 'yan ƙasa ya kamata su a washe garin fitar da sakamakon da ya tabbatar da nasarar dan takarar na jam'iyyar pnds tarayya wasu matasa sun tare a kofar gidan abokin karawarsa muhammad usman cikin yanayin fusata suna masu kiraye-kirayen ganin ya kalubalanci kotun tsarin mulkin kasa abinda gamayyar ccdr a ta bakin kakakinta isa isaka ke ganin alama ce ta nuna rashin da'a ga na gaba mafari kenan suka buƙaci mahukunta su ɗauki matakan kare lafiyarsa da ta iyalansa mamman usman na cikin mutane waɗanda ake darazatawa a ƙasar nijar kuma shine na farko wanda ya samu iko a tafarkin demokradiyya abin da muke kira ga gwamnati a ɗauki matakan ganin an sa jami'an tsaro waɗanda za su kare shi su kare iyalan shi su kare gidan shi da wannan yauni ya rataya akan gwamnati ƙungiyoyin na ccdr sun nuna juyayi a game da rasuwar fararen kular nan ɗari da da da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a ranar lahadin da ta gabata a gundumar tiliya sannan sun yi kiran bazu muhammad ya ɗauki matakin haɗa kan 'yan ƙasa bayan rantsar da shi a ranar biyu ga watan afrilun gobe suna masu cewa ya zama wajibi a gare shi ya dama da kowane ɗan nijar a matsayinsa na shugaban dukkan 'yan ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mumuni barma daga jamhuriyar nijar sai najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar neja ta ce tana bincike akan wata mata 'yar kimanin shekaru 24 mai suna amina aliyu bisa zargin yi ma kishiyarta kisan gilla a unguwar tunga Mustapha Nasir ba tsare gare ka Hukumomin dai sun ce Amina Aliyu tana hannunsu kuma tana amsa tambayoyi a kan kisan kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim, 'yar kimanin shekaru goma sha bakwai ta hanyar rabka mata itace sannan ta yi ƙoƙarin ƙona ta ta hanyar banka ɗakin ta wuta. Alhaji Aliyu Abdullahi da Dayi shine mijin matan guda biyu wadda aka kashen da ke zaman amarya da kuma uwar gida da ake zargin ta yi kisan. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba, amma tun da Allah ya kadartar da shi na yi bakin ciki. Kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah hana wata Allah ya gafarta mata. Ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye yake Allah shirye. Wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan. Ba zargi ba ne ta aikata. Saboda an wata da ke bin ita uwar ta ce cewa lallai su suka buge ta da muciya. Kuma bayan ta mutu suka kokarin sa wuta. Ibrahim Yahaya Sidi shine mahaifin marigayiya Fatima Ibrahim ya ce duk da yake kowa baya wuce ajalinsa amma yana buƙatar ganin an yi adalci a kan lamarin. Ina neman hakkin jinin ɗiyata saboda addinin musulunci ya yarda haka kashe ma ɗan uwa ka bi haƙƙi. To gwamnatin jihar Nejan dai ta ce ta samu wannan labari kuma za ta tabbatar da ganin an yi abin da ya kamata in ji darakta a ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger barista Maryam Kolo. Kuma dole ne zamu tsaya mu tabbatar wanda zamu tabbatar wanda ta yi wannan kisa din ba ta ƙetar ama hukunci eh, ya kamata da zan zartar mata. Zamu tabbatar an zartar da wannan hukunci din a kanta. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce a yanzu suna tsare da mutane hudu akan wannan al'amari. Eto eh, yanzu dai akwai mutane hudu da suke nan muka kama su mutane hudu amma dai bincike zai nuna Tuni dai aka kai gawar marigayiya Fatima Ibrahim a gidan mahaifinta da ke can jihar Katsina inda aka gudanar da jana'izar ta da yammacin ranar Laraban nan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya sake haska fitila kan batun tarbiyyar 'ya'ya da yake da mahimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali da kuma yanke hukunci ko iyaye za su amince su haɗa zumuncin aure da wani iyali. Yau ma muna tare da Musa Sale Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma 'yan gwagwarmaya. jagora tattaunawar Baraka Bashir ta tambayi Malam Musa Sale Muktar abin da ya sa waɗansu iyaye maza suke tsautawa mata da cewa menene ya sa suke takura wa yara bisa hujjar cewa ai gidansu ne sai ya bayyana cewa. e gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga 'ya'yayenka to in allah ya sa an dace an samu haka to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa kan ta hukunci a akan 'ya'yansa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abin da duk ta yi na hukunci ya ba ta goyon baya abin da duk ya yi na hukunci ta ba shi goyon baya shi dan lokacin da yake da shi in ya dawo daga neman abinci to ya kula shi ma zai sa ido ita dama ba wai horo ba ne a jawo 'ya'ya ne ba duka ba ba kuma wani abu ba addu'a ce da kuma jawo su a jiki ana wasu yaran ma kawaye ma ba sa damuwa da su je makota neman kawaye saboda mu muna ganin yaran da ba sa fita wajen kawaye har su ja su waje su yi wasan kwata saboda uwarsu tana nuna musu cewa su zauna gida su yi an taso daga makaranta a shirya a tafi islamiyya da an taso daga islamiyya to su dan yi muraja'a ko wani abu ko exercise har zuwa magariba to ina lokacin fita to yanzu muna kasar hausa kuma mafi yawan gidajen nan ba mata ɗaya ba ne to idan aka ci sa'a mata biyu ne ko uku shi ma wajen tarbiyyan ya za a yi su matan kenan matan eh to ai addini dama cewa eh, idan za ka yi mata biyu kada ka hada musu banɗaki ɗaya kada ka hada musu kicin ɗaya kyau ka saman musu kowace da ɓangaranta saboda su kishi yana faruwa ne kina kicin ranar ranar ki sai kishiya ta shigo za ta ɗauki wani abu wannan ɗan saɓanin sai ya kawo conflict idan sai kawo matsalar rashin jituwa eh. amma idan akwai kyakkyawan mu'amala kowace da bangaren ta to ana samun saukin tarbiyya kuma uba din nan fa shine zai jajirce ya nemo iyayen ya kaso nawa za a ba uba idan matan macen ba ɗaya bace du da haka dai ka san da za a ba shi dai bai wuce din nan dai to naji ta ce hajiya tana cewa in dai ma mace ba ɗaya bace a gida sai an ba namiji kaso 80 80 kwarai saboda shi idan HPP ta ɗaya akan ɗaya to za a samu matsala a cikin gida amma kuma kin san ba zai taɓa yiwa ya so su su duka eh, ai ba a nunawa kin ga kamar yanzu in kika ɗauki ni ni mata aure ce ni kuma a gida na kishiyoyi mu uku ne a gurin mijinmu kuma yau maganar da nake miki shekara ta talatin a gidan miji ran biyu ga watan jun zan yi shekara talatin cif a gidan miji kuma da kishiyoyi to ya wajen tarbiyyar yara alhamdulillah shine abin da nake so in miki bayani kin ga idan namiji baya auren mata uku a lokaci guda eh. zai auri mace ta farko mace ta biyu mace ta uku eh, da tazaran shekaru to abin da yake faruwa idan namiji ya zama namiji da gaske hmm. ya zama mai gida da gaske hmm. tsayayyen mai gida Za ki ga duk 'ya'yan gidan tarbiyyar su iri ɗaya ce yanzu misali ni a gidana sanda na auri mai gidana bai kai shekara 27 ba hmm. amma yana da mata amma abin da na tara a gidansa shine bai yadda matarsa ta ce ga yadda za a yi a ce mata a'a ba idan yi magana ya zauna idan ita matarsa ma ta farkon in ce magana ta zauna hmm. a kan yaran ke kika haifi ɗan. amma ba ki kawo mayafi ki ce a wa yaron ba amma idan ta ce wannan za a dinka wa yaran gidan na sallah shi zai dinka musu kuma idan yaran suka yi hukunci ke da kanki kina iya gaya mata kin ga wane yayi kaza ko saboda kina ji a ranki za ta hukuncin da adalci me yasa kike mata tunanin adalci saboda shi mijin ya fara shimfiɗa adalci da ya zo da zalunci shi ma ba za ki yarda da shi ba bari ya ki yarda da matarsa Eh, to a nan kuma kaso nawa ita dai hajiya ta ce kaso ai a nan din kaso 80 din ya dauka ya dauki kashi 80 din saboda ya yi tarbiyyar matan mm. gidan ya kuma saka hannu a tarbiyyar yayan gidan mm. kin gane mm. saboda haka a nan ya dauki wani kaso ne mai yawa abinda isa aka bashi 80 a nan zaki ga aikin ya an samu raguwa sosai kuwa saboda idan bai jajirce ba to gidan zai kwabe ne hmm. jajircewarsa kadai ita za ta tsayar da gidan akan saiti to sai dai kuma Allah ya sa ya yi dace da mata na kwarai hmm. to ko da an samu lusari din da bai jajirce din ba to in Allah ya taimake shi kin san taimakon Allah ba inda ba a samu to kin ji ta ce idan aka yi rashin sa'a shi mijin lusari ne matan ne kenan sai rigima sai yaya kuma sai su to sai da sai kuma a raba kai kowace sai ta so ƴaƴanta to daga nan tarbiyya sai su ta lalace mm. sai ki ga wata um, yake so ba uwa ta ba ruwana da wani mm. sai kuma kin kowa nasa ya sani kansa ya sani to shi ne ake gana samun rashin jituwa tsakanin ƴaƴan kansu to wannan rashin tarbiyyan idan ya fita shin iya gidan zai tsaya ko ina ai ko ya taba al'umma gaba daya sai ya taba su duk al'ummar da take gurin su ya taba ta mm. saboda yaro guda daya kamar a ce wake daya shi yake bata gari mm. yaro kwaya daya in ya fita daga cikin al'umma ya zama na baya jin magana to mutane yaran da zai ja suna da yawan gaske amma idan al'umma ya zama nan gidan da tarbiyya nan da tarbiyya kowane gida da tarbiyya to za ki ga kamar unguwar ma duk tarbiyyar su iri ɗaya ce lokacin da muka taso muna ƙananan yara za ki ga duk unguwar da kika shiga za a ce 'yan nan unguwar ai kaza ne ɗabi'arsu mm. ɗabi'arsu kaza ce saboda yan unguwar sun zama irin tarbiyya ɗaya ce a lokacin kowane mai gida yana tsawatarwa a matsayin uba kowace matar gida tana tsawatarwa a matsayin uba. me yanzu ake samun akasin haka a unguwa sai kiga makoci bai yadda ma makoci ya tsawatar saboda babu amana wannan amanar da muka rasa ita ce ta jefa mu duk cikin halin da muke ciki. Abin da yake faruwa yanzu iyayen yanzu da an kika yi kwamfiyarin da na da iyayen da tarbiyyar 'ya'ya suke so iyayen yanzu su kuma 'ya'yansu suke so to a nan matsalar take. To iyayen ma na da da na yanzu akwai bambanci. Akwai bambanci. ai iyayen da kawai ya za kai kai tarbiya ni ba zan manta lokacin da je makaranta ran da na je na kai akwati na makaranta sai da aka yi min bulala goma sha biyu siniya welcome na zo ba tsaya kawai ran da kakana izo bizitin de yana zuwa ya ce na rami sina tana jina ta ce sake za mu haɗu sai ta yi bulala goma sha bakwai ne wasiƙa na ce kai ya kara zuwa har ya mutu bai je ba in yanzu ne fa sai dai a cire da wani a cire da ai sai kin ji ki a rediyo ne a talabijin ne ba inda ba za a kai ki ba ma to iyayen yanzu bambancin iyayen yanzu da da ne yanzu su ƴaƴan su suke so soyayya ƴaƴan ce na da kuma ya za ka kai tarbiya ka zama mutum kowa kowa ma waye inda za ka zama mutum to yi maka tarbiya suna so gaskiya lillahi wa rasuli kamar yadda suka faɗa iyayen da su ne iyaye da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne da makoci yakan ɗauki ɗan makoci ya kai shi makaranta ya tara 'ya'yan makota ya yi musu kayan sallah ya sa a yi musu wani shayi wani abu amma yanzu ba a yi kuma wani abun sakamakon son kai ko son 'ya'ya da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko dan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci ya yi sai a ce su tashi tafi gida sai a sallame su ka saboda kai da ya ci suna dan tunanin ko tattalin arzikin sa ya kasa abin da suke da shi suna da tsoron gobe ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage to da kuwa iyaye duk wanda ya yi hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba unguwa duk abin da ya tashi zai anguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai ki ga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai ya'yansa saboda haka sai ya zamanto ana samun wayannan matsalolin suka hayayya. to idan allah ya nuna mana mako na gaba za ku ji shawarin waɗannan iyaye kan yadda za a magance matsalolin da suka zayyana Kafin nan a madadin bakin namu Malam Musa Sale Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma 'yan gwagwarmaya sai kuma wakili wakiliyar Mubaraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada a manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. koriya ta arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau alhamis a cewar sojojin koriya ta kudu ta yiwu wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba biden ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a miyamar da aka kulle an sako su a jiya laraba wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin ƙasar da nufin lallashen masu zanga-zangar A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenyar musamman kasar Somaliya. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta bukaci hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai ba da cikakken bayani akan yadda za a kwashe 'yan gudun hijirar. To ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta na gabatarwa sai kuma ci Chibahiro ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.